shi yasa ana magana na yara da suke baɗala a harkar tiktok da social media da sauransu nake cewa abinda da yawan mutane ba su ankara ba kaga waɗannan yara da suke waɗannan munanan ɓarna a cikin al'umma kaso kaɗan suka bayar manyan maɓarnatan su ne wadda suke following shafin wa'annan yara ya kamata duk wadda aka kama yana following wani mabarnaci to amma hukunci shi ma mabarnaci ne idan ba a bibiyan shafuffukansu da su yi wannan abu ba da su yi ba so abu ya yaɗu a cikin al'umma su suke bi anguwa anguwa ina jama'a ne suke kallo jama'a ne suke taimaka musu saboda ka yarinya ita kadai tana da followers dubbai a cikin dubban waɗanda suke bibiyanta nan kaso tara cikin goma duk musulmai ne kuma don rashin kunya daga cikinsu wani ya zo kuma wai yana zaginta ko yana zaginsa ba ku ne kuke taimaka musu ba ku kuke taimaka musu wadda ya fulon shafin wani ya taimaka mishi akan abin da yake ko bai taimaka mishi ba ya taimaka mishi wadda ya yi laikin ko ya yi sharing abinda wani yake yi a shafinsa ya taimaka ma abinda yake yi ko bai taimaka musu ba ya taimaka musu so kar ka ɗauka kai don baka yi baɗalar ba ai abubuwa biyu annabi ya faɗa mallam ya da ƙaular zur sai ce wal amala bihi wal jahal saboda haka idan zai yi barnansa a social media ko za ta yi barnanta a social media to fa kar ka ɗauka don baka yi ba amma ka yi following wannan pejin ko ka yi sharing ko ka yi liking na wannan abun da yake yi ko take yin to ka sani ka shiga cikin wannan magana suke zama da iyayensu still suna yin sa ba iyaye wanda za su haife yaro sai su ji dadi wa yaro ya shiga iskanci ko yan kudu ne bari in gya miki abin da ku sani ba ko yan kudu ne sun fi kyama abin ma kina jina dadin dadin abin da ke ɗan kwace mu a arewa shine muna aure da sori both the christian and the muslim tabbas ko ba haka ba amma yanzu babu so ba wani wai a'a eh, kaza kaza don ta bar iyayenta ne kaza babu har wanda suke gidan iyayen ma suna yi wai sun ma iyayensu suna goya musu baya let's tell ourselves the truth suna da yawa suna da yawa wai da ba za ki san su hau suna ce wai a iskanci ne don Allah Suleiman wurinka na surutu shi ya saka ganna ta mutin ɗinka. Stew ɗin wannan nawa? kina ji na ko lilipop kina ji na wannan abu ba a ba a kanta let me tell you ko da wa'inda kika gan suna ce ayyayya Allah tsine wayo kaza wallahi karki ji mamaki su sun fi kowa yi sosai ma This is what people don't understand. Sun fi kowa yi wallahi tallahi. Yanzu bari in ga miki practice idan za ki magana a kanta. Ana magana a kanta her, her point, her point uh, as a woman, uh, as a woman, yes, I'm disappointed. as a woman I'm disappointed but at the same time ni ba zan yanka mata shari'a ba don ni ba na da zunubai na wallahi kowa gane point ina ni ma ina da zunubai na ni ba zan zo kan life in ce ita kaza ita kaza ita kaza bane babu na gani jiki don ni ina da hanyar zunubi na gaskiyar maganan kenan za ta je inda take so amma ki kalla kukan da ta take cewa ita ta san suna yin agoguwa wanda bai kamata ba astagfirullah Allah ka yafe mana Allah kuma ya shirye mu ita ta fito da wani bidiyon ta ne shiga cikin ta abin ya tsorata ta tana tunanin cewa kina ji tana tunanin cewa to yanzu ita ma wani zai iya mata haka bata sani ba kin gane to ita wannan yarinya in kin ce zaki ta fi ta kamar yau to yanzu ina tunanin zaki wani zai iya mata haka bata sani ba kin san me yasa saboda ita da kanta ta haɗa kayanta ta bar gida ba wani ya tura ta bariki ba ta zaɓen makanta to na ku zauna ku ta wahalar da kanku just ki abin da ya dame mu abin ya dame mu tunda mu ma mata ne muna da ƙarfi muna da ɗaya amma gaskiya ina da abin yi ba zan zauna in yi magana a kanta ba na dai mata addu'a Allah ya shirye ta iyaka ta ke kenan what you don't know is that ko kina ji na ko lily One thing people don't know is he's not the only one. Bari in gaya muku abin da ba ku sani. Ni da sabu fa na bude ba a WhatsApp ina na ga an Asirin ta dai ko ya budu. Let's tell ourselves the truth. Ina nan da yawa fiye da lissafi. That is what I'm trying to say. Ki tsaya mana, ki tsaya mana. Idan asirin mutum ya budu